Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku. Wani masanin harkokin tsaro ya yi mana nazari a kan ko shawarwarin da gwamnatin Najeriya take yi da 'yan yakin sa kan yankin naja Delta za a samu nasara a wannan karan ko kuma a'a. nan mu leƙa ƙasar Ghana mu ji ta bakin wani ɗan majalisa wanda baya goyon bayan a canja ranar yin zaben shugaban ƙasa. bayan da majalisar ƙasar ta kasa samun rinjayen kashi biyu daga cikin uku da ake bukata domin canja ranar yin zaɓe daga Disamba zuwa Nuwamba. Assalamu alaikum jama'a. An bayar da wata rahoto mutuwar mutane da dama bayan da 'yan sandan Jamus suka tabbatar da cewar an yi harbe-harbe a wata makekiyar kasuwa. ta zamani a birnin munich da maraice yau juma'a kafofin yada labarai na jamus ne sun ce an kashe mutane da dama wasu sun ji rauni a harbe-harben da aka yi a wannan cibiyar cinikayya mai suna olympia shopping center a birnin munich 'yan sandan munich sun aiki da sakonni ta twitter da facebook ga jama'a cewa su zauna a cikin gidajensu kuma idan har suna waje ne to su guji inda jama'a suka taru ko kuma su nemi mafaka a gine-gine da ke da tsaro har yanzu ba iya kama mutum ko mutane da suka yi harbe-harben ba inda 'yan sanda suka ce jama'a sun faɗa musu cewar mutane uku suka gani da bindigogi bidiyon da wani shaida ya ɗauka ya nuna wani mutum yana rike da wato doguwar bindiga a kofar kantin mcdonald's a lokacin da ya ɗaga bindigan zai harba kan wasu mutane mutum da ke kusa da shi ya ɗauki hoto da zai ɗauki hoto ya sheƙa da gudu kuma a daidai wannan lokaci ne aka fara jin karan harbe-harbe babu wani bayani kan kowa ne ke da alhakin wannan harin shugaban francois hollande na faransa ya ce za a tura wa kasar iraq manyan makamai a cikin wata mai zuwa a zaman wani bangaren agajin soja domin yakar kungiyar daesh amma kuma ya ce ba za a tura sojojin faransa zuwa iraki ko siriya ba A jawabin da ya yi wa 'yan jarida yau Juma'a bayan wani taron gaggawa na Majalisar Tsaronsa, Mr. Holland ya jaddada yadda fada da kungiyar Daesh ya kasance fada na duniya baki daya. Yana mai faɗin cewa ko da ma ƙasar Faransa ce kawai aka kai ma hari, tamkar ma duniya aka kai wa wannan hari. Har ila yau Mr. Holland ya zayyana shirin ƙara ƙarfin dakarun tsaron cikin gida da askara dubu goma domin su kare wuraren taron jama'a da inda ake bukukuwa a faransa francois falan ya lashe takobin cewa faransa za ta gano gaskiya game da dalilai na harin ta'addancin da aka kai birnin nice a ranar bukukuwan 'yancin ƙasan kuma za a gano ƙungiyar ɗan ta'addar da ya kai harin bakin haure kusan dubu uku ne suka mutu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun bahar rum cikin wannan shekara a cewar kungiyar kula da kauran mutane ta duniya kungiyar ta faɗa yau juma'a cewa ya zuwa yanzu a cikin wannan shekara ta 2016 ta samu alƙaluman mutane 2,977 da suka mutu a cikin tekun yayin da suke ƙoƙarin zuwa turai kungiyar ta ce wannan adadin bai hada da wasu gawarwaki akalla dozin guda da ba a tsinto su cikin wani wato kwanaki na cikin wani kwanaki yayin da wani jirgin ruwa da ke kokarin ceto mutane da suka isa tashar wato kalberiya jiya alhamis bakin haure fiye da 800 ne suka isa can abin da ya kawo adadin bakin haure 'yan gudun hijira da suka isa turai na wannan shekara zuwa 242,179 adadin waɗanda suka mutu cikin tekun ya ƙaru sosai bana domin ya zuwa ranar 22 ga wannan watan yuli bakin haure 1,906 suka rasu a bara bakin haure da ke tsirewa da ta'addanci ko fitina cikin ƙasa da wasu abubuwa daga ƙasashe kamar nigeria eritrea sudan afghanistan da kuma syria suna daga cikin waɗanda suka rungumi kasadar tsallaka tekun bahar rum ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. A jawabinsa na farko a matsayin tabbataccen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da tashe-tashen hankulan da suka faru cikin 'yan kwanakin na Amurka yana mai bayyana kansa a zaman mai faɗin gaskiya ko miɗacinta. Ya ce mulkin Trump zai tabbatar da bin doka da oda a cikin ƙasa. Ya ce suna taro a lokacin da ake fuskantar harare kan 'yan sanda da ta'addanci cikin birane. waɗanda suke yin barazana ga tsarin zamantakewar jama'a ya ce duk wani ɗan siyasa da bai fahimci irin wannan hatsarin ba bai cancanci zamowa shugaban wannan ƙasa ba a cikin wannan jawabin da ya taɓo batutuwa daban-daban mr trump ya taɓo shirin sa na yaƙar ƙungiyar daesh da sauran ƙungiyoyin ta'addanci a cikin amurka da kuma sauran duniya. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tabbatar gwamnatinsa tana yin shawarwari da tsagerin yankin Naja Delta da ta kamfanonin mai da kuma hukumomin tsaro. Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan karo? Tambayar kenan da ne wa Malam Musa Zubairu wani masanin harkokin tsaro ga kuma abin da ya ce. To, wato abu ɗaya ne shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce ana wannan shirin kuma abu ɗaya kuma shi ne kuma wato ya zama cewa su jami'an shi da za su yi wannan yarjejeniya ta hannun ƙungiyoyin wato masu haƙan man fetur a wajen masu haƙan gurbatattun man fetur a wajen wato shi kuma wani abu ne. Wato domin ita gwamnati nan tun da ta wato zai zama cewa eh, mun riga mun lura cewa shi shugaban ƙasa yana nashi kalaman jami'an shi kuma suna nasu daban-daban kin ga wato akwai wato abubuwa da suka faru a baya da yawa wanda ya nuna haka domin sanda aka fara zuwa aka fara maganar cewa za a daidaita da su ba a yi nisa ba suka je suka fara barbar da wasu abubuwa sannan ministan tsaro ministan man fetur karamin man fetur wato shi yake fatuku shi kuma da ya san da ya je ya same su din ana ganin cewa shi ma dan uwan nasu ne ana ganin cewa wata shi ma mai faɗi a jini a wannan wurin sa'annan ya je shi ma kamun ya gama dawowa ya sanar da ƙasa abin da ake ciki suka ƙara saka wannan bututun kama yanzu tun da an ce an hada da wato su wa'annan wato kamfanonin haƙan man fetur nan to watakila aka sami jami'an da suka iya wato suka san yadda ake ake neman maslaha suka iya wannan yarjejeniya watakila a yi nasara amma abin wato kamar da wuya wato gurguwa da auren nesa. a to me yasa ce da wuya tunda ana kokarin tunda ko kwanaki ai daga sarakunan yankin sun fito sun ce sun goyi bayan a shawarwari da wannan yan yakin sa kai din to me yasa kake cewa da wuya ba eh, za a ba a ki musu bakin gane ai wato eh, duk sanda aka yi shawarwarin kafin a gama wato sanar da mutanen ƙasa ko kuma a gama shirya yadda za a yi a aiwatar da abubuwan da aka yarjejeniya za ga cewa wato yarjejeniya ma kamar ba a taɓa yin ta bane ba saboda haka na wannan abin sai kullum ki duba cewa wato waɗanda ake ba alhakin su yarjejeniya ko da gwamnati tana da wato nufi mai kyau tana da wato ƙuduri mai kyau wajen yin yarjejeniya zai zamanto cewa ta wani bangaren wato akwai ma'aikatan da suke aiki suke so aka aya wato aka ba su amanar su yi wannan yarjejeniyar wanda suke yin wani abu wanda bai dace ba kuma shi ne gwamnati ya kamata ta nemo ta gane wai shin ta ina ne ake samun wannan wato a baraka a zamanto cewa an yi wato yarjejeniya domin yarjejeniya inda an yi ta tsakanin da Allah kuma an yi ta saboda san kasa za ga cewa ta dauki wani lokaci mai tsawo ana ba ta uzuri har lokacin da za ta kankama to amma anan duk sanda aka yi nan har yanzu ba ta kankama ba ba a taba samun wato wata biyu cikakku wanda zai zama cewa an ce an yi yarjejeniya ko an ba su baki ba. To, kuma maganin da ake can. Eh. wato kai ina mafita na ce ina mafita to. To, ita mafitan nan wato tana je da ita har yanzu alhakin yana ga gwamnati ne, saboda ita ce ke da alhakin wato tsaron wannan yanki da kuma tsaron su waɗanda suke a harkokin kasuwancin su a wannan yanki da kuma ita wato ita wato ita kasa ga baki daya saboda ita gwamnati dole ita ce za ta ƙara yin nazari da ƙara bincikawa daga ciki shin ta ina ne ake samun waɗannan matsaloli domin idan har zai zama cewa kullum ana yin yarjejeniya yarjejeniya nan ba ta kafuwa yarjejeniya nan ba ta tsayuwa da kafafuwanta to gaskiya akwai matsala wanda dole sai an duba kuma da yana nuna ta wani bangaren rauni ne wanda gwamnati take da shi kuma dole gwamnati tashi ta nuna cewa ita gwamnati ne tunda ta ce za a jeje a nemo su wane ne ya kamata a kasu a gaba a yi kuma an sa a gaba a yi wata dama za a ba su su yi magana su ɗauki wato waɗansu dama a madadin gwamnati su zartar a madadin mutanen najeriya to idan duk ba ba hajiya wato za a samu matsala da gaske domin kullum zai zama cewa an koma gidan jiya rahotanni daga kasar ghana na cewa majalisar wakilan kasar ta kasa samun rinjayen kashi biyu daga cikin uku da ake bukata domin ta canja ranar yin zaɓe daga watan disamba kamar yadda aka saba yi zuwa watan nuwamba Abokin aikinmu Baba Yakubu Maƙeri ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ba sa goyon bayan a canja ranar yin zaben. Ɗan majalisa Ben abdalla ga kuma abin da ya ce. A ba ka da mu ji magana a cikin ba. muka ji maganan minister of finance kuna ka do ita isiri tana gayawa kamar ta yi tayi ta yi rabi ta yi amma muna jan kamar mata yi ba don in ka tuna samun da yi su ce kamar za ta yi limited education nan ta ba da wani date date nan ba ta iya ta ta fully date nan ba daga baya bayan date ta bar ka yi limited education ne ka mai shi hmm. da a shi yanzu muna education muna registration at the same time ka kare exhibition exercise which is on the 7th of August. 7th of August din nan bayan shi mutanen da suka raise objections mutanen da za a je da claim da objections nan gaban committee shirya magana nan duka wannan kuma ba magana ba zai take time before a kara object da claims da duka in ba ka duba ba mun shiga cikin september sannan final register ya zo final multiplication of the final register nan kuma ana kira multiplication of the final register shi kuma yana cin lokaci before a ka certification of the final register ba ka duba mun je cikin ending of september ka shi magana mhm. or early october mhm. muka kare wanga duka muka kare wanga duka sannan Eh, za a je a ya ma mutane kamar sensitization of the kamar mun karo yanzu cikin November za a yi election wannan ta wannan ta nan sai November ma ya kai ya kare da ni da ke muke magana da mutane da yawa dai sun san kamar cikin December samun election nan mutane kadan da ba ka duba lokacin da muke cikin yanzu ba lokacin da ita yi isin za ta samu time da gaggaya ma mutane kamar an saka datin from November cikin eh, eh, December cikin November za a kawo. yanzu dai nan misalin biyar saura kwata na yamma a agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiran mu ta farko a yau daga Kaduna. Salamu alaikum. alaikum salam kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin Fatiri Tijaji a Kaduna, Najeriya. To muna eh, jin ka. Dangane da ra'ayina akan abubuwan da ke faruwa tsakanin yan Niger Delta da gwamnatin Najeriya tattaunawa da ake cewa ana yi to ni abin ya daure man kai. Bangaren gwamnatin ta ce tana ganawa da su su kuma sai in ji sun ci a su ba san da wannan magana ba. to yana da kyau a rika cimma matsaya don a rika sa yan kasa cikin duhu abin da ba shi bane abu ana cewa shi ne kafin a aiwatar da abu kuma a ce an ƙara fallewa gaskiya fata muke da a samu maslaha dangane da wannan abubuwa da ke faruwa tsakanin mu da yan Niger Delta ko kuma al'ummar Najeriya da wannan yanki da Niger Delta inda gwamnati san tana da kurakurai ta hanzar ta gyara shi sa'annan su kuma san kasar nan da kwara ɗaya ne ba mu da wata kasar da ta wuce Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya kara mu shugaban kasar mu lafiya da kwarin jagoranci ciyar da kasar nan namu gaba na gode to mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka daga Kaduna bari mu jihar Nasarawa assalamu alaikum wa alaikum salam wa jami'un lafiya lafiya kalau Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jihar Nasarawa to muna jin ka mi an ra'ayinka to a gaskiya abin da yake cimin a Korea halin yanzu shine yajin aiki da ma'aikata suke ciki karkashin jagorancin kungiyar kwadugo ya gaskiya ya ji aiki ba shi ne ya kamfi zai kawo mana ci gaba a jiya ba su tuna fa gwamnan ya yi musu kokari a baya lokacin da ana matsalan albashi ya kara musu albashi a duk najeriya ba samu gona kamar wannan ba idan an samu matsala a ƙasa wannan ba laifin shi ne matsaloli suna sun addabi najeriya matsalan tattalin arziki da sauransu ya shafi abin da za a ba ma ma'aikata yana so da su yi hakuri su dawo bakin aiki a daidaita da gwamnati a magance duk su dawo bakin aiki yara suna makaranta abubuwa sun tsaya cik a jihar nasarawa to haka bai kamata ba don allah zanabi su dawo bakin aiki su domin ci gaban nasarawa. To Allah sa sun ji wannan shawara taka. To daga nasara bari mu yi gusau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. suna magana da Muhammad Sani daga gusau. To Malam Muhammad me an ra'ayinka? eh to ra'ayina ni hawa da yake shekaran da kun tattauna game da matsalolin jiha mu ko ba gaskiya ba to har yanzu ra'ayina na san game da yan majalisu da Allah muna kira gare su da su da gwamnatin jiha su zo su sasanta kansu da irin al'amuran da ke kai yana kawowa ko ba gaskiya ba don gaskiya jihar mu muna cikin wani hali game da taɓarɓarewar tattalin arziki kasuwanci ba kasuwanci ba albashi abubuwan sun taɓarɓare da sauyuka ba zama lahiya barayi sun hana mutane zama lahiya ba a yi wani noma ba don haka muna kira da Allah da 'yan majalisa ta kansu game da gwamnatin jiha abubuwan nan sai a hankali wallahi. To Allah sa sun ji wannan shawara taka to daga busawar bari mai zaria salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin Yau na alfa daga Bambe ko kuma local government Zaria. To mi an ra'ayinka? Ni na wai su ɗan Neja Delta suna zaman kansu ne a Najeriya da ba za da gwamnatin tarayya ba za ta yi bakin kokari a kai da wani abu a kansu. In ka ji mutum yana neman a sulhunta da shi ai ya riga ya ci galaban gwamnatin kenan. ya ya kamata ce gwamnati san ita ne gwamnati domin cewa babu wani wanda ya isa da karya doka in an gindaya ta amma sai a ce wai a'a wai a'a da dan tawaye ne za a kira a sulhu ai wannan magana ba sulhu ba magana ne na cin mutuncin kasa gaba daya amma su kuma suna maganan wai a sulhunta da su kaga sun ci galaban gwamnati to mun gode da wannan ra'ayi naka daga zaria bari mu jihar Niger salamu alaikum Wa alaikum salam. Ina gina? Eh muna jan ka. To, suna Ɗallami Joja Kagara jihar Niger Najeriya. To muna. Ra'ayina mhm. ra'ayina eh na ji. Eh muna jan ci gaba. Ra'ayina shine ina kira ga gwamnatin tarayya. Duk Allah duk Allah a bude, dala shugaban kafa ya bude boda hanya a rika shigo da shinkafa. saboda halin da muke cikin a najeriya yanzu gaskiya sai abin da hali yayi shinkafa ya zama to dari shida kwano guda dawa ya zama dari biyu ko masara dari biyu to abin ya fi karfin mu muna so a taimaka a bude hanya boda a rika shigo da shinkafa a najeriya ni ne dan lamin joja kagara jihar neja najeriya To mun gode Malam ɗan Lami muna kuma fatan shugaba ya ji wannan bayani naka. To daga Naja bari mu yi Kano. Salamu alaikum. Umar Salamu Hajiya barkan ci. Yawa muna a yan rediyon ka tana kunna ka kashe kashe rediyon ka in kana son a ka ka kashe rediyon ka da Allah. To maganan ka ne tana daukewa ci gaba muna jin ka. To mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke zaka Kano Najeriya. To muna jin ka. Yawa yawa to ni zan yi abin ni abin da ke na ke cimin tuwa kwarya zan bayyana wa shugaban kasanmu na Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnanmu na jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. Yau to ni abin da nake so zan gaya masa a gaskiya irin halin tsakanin wuya da mutane suke ciki ya kamata su kawo taimaka mutane agaji wallahi dubban jama'a kullum sai ya fita ya samu abin da zai ci da gidan shi ga iyali ga yara saboda hakan ke kira da shugaban kasa da babban murya da gwamnan jihar kano to daga wannan shekara ya kamata a ce kafin damuna ta zo su tallafa to daga kano bari mai sokoto salamu alaikum <laughs> To, Malam na Sokoto ka yi haƙuri lokacin da aka tanadar ya karatu amma insha Allahu mande muna nan. To, ma sauraro mun gode ga waɗanda suka samu dama suka bayyana ra'ayi wanda ba samu ba kuma a yi haƙuri sai wani lokaci. To, yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. cin zarafin bil'adam a koriya ta arewa yana cikin mafi muni a duniya rahotanni da dama daga majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma amurka sun gabatar da alƙalmunar yadda mutanen koriya ta arewa ke shan wuya a hannun gwamnatin ƙasar da kuma nau'o'in take haƙƙin ɗan adam da take bi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ambato wasu hanyoyin cin zarafin bil'adam a wani taron 'yan jarida da ya yi inda ya ce yawan kisan gilla da hukumomin ke yi tilasta bacewa mutane yawan kame da tsare mutane tilasta bauta da kuma azabtarwa wannan cin zarafi galibi yana faruwa ne a gidajen kurkuku inda akalla mutane dubu tamanin zuwa dubu ɗari da ashirin suke tsare ciki har da ƙananan yara da iyalan waɗanda ake tuhuma a wani ƙoƙarin da amurka ke yi na tabbatar da gaskiyan abin da ke faruwa ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta fidda wani rahoto na taki haƙƙin adam da kuma katsa landan a koriya ta arewa da aka fi sani da dprk wanda ya nuna yadda jami'an koriya ta arewa ke gallazawa iyalan mutanen da ake zargi bisa wannan rahoton ma'aikatar baitul mali da kuma kula da kadorin waje na amurka ta ɗora takunkumi akan jami'ai goma sha ɗaya na koriya ta arewa ciki har da shugaba kim jong-un sa'an nan ta kuma ɗora takunkumi akan ma'aikatu biyar masu nasaba da azabtar da mutanen koriya ta arewa wasu jami'an da abin ya shafa sun hada da ministan tsaron kasar da daraktan ma'aikatar leƙen asiri chang pong sai kuma wani babban darakta a ma'aikatar ministan tsaron kasar wannan shine karo na farko da amurka ke wannan shine karo na farko da amurka ke bayyana sunayen mutane a hukumance a cikin jerin wanda suke aikata cin zarafin jama'a mafi muni wannan takunkumin da aka ɗora mutanen na nufin idan suna da wasu kadarori a cikin amurka za a rike dukiyar kuma babu wani ɗan amurka da zai wata cuɗanya da su wannan matakin farko kenan a ƙoƙarin gano bayanan sunayen mutane masu hannu a cikin take haƙƙin jama'a a Koriya ta Arewa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce wannan takunkumin zai yi mummunar tasiri a kan harkokinsu a faɗin duniya kuma zai yi tasiri a kan yadda ƙasashe da ma'aikatu za su yi aiki. Ya ce akwai ikon bayyana sunayen mutane masu aikata zalunci. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce irin wannan mataki yana aiki da sako ba ga manyan shugabanni kadai ba har ma da manajojin gidajen yari masu tsaro da masu katsalandan da 'yan sandan ɓoye da masu tambaya da masu gurfanar da mutane gaban doka cewa duniya tana rubuta duk aikanta asan da suke yi kuma ba za a manta ba. sharhi mun amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba ga wannan sanarwa mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashin Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu riƙa kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To, Baba Yakubu Makeri zai karanto takaitattun labarai kafin mai sallama. An bayar da rahotanni mutuwar mutane da dama bayan 'yan sandan Jamus sun tabbatar da cewa an yi harbe-harbe a wata makikiyar kasuwar zamani da ke birnin Munich. ta wado maraicin yau juma'a kafofin labarai na jamus sun ce an kashe mutane da dama wasu kuma sun ji rauni a harbe-harben da aka yi a wannan cibiyar cinikayya mai suna olympia shopping center a birnin munich 'yan sandan munich suna aiki da sakonni ta twitter da facebook zuwa ga jama'a da su zauna gidajensu ko kuma wato idan suna waje to su guji inda jama'a suka taru ko kuma su nemi mafaka a gidaje da ke da tsaro shugaban faransuwa holland na kasar faransa ya ce za a tura to a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki jimai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya